daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 6049 da kuma 41 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauran ma tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kumasi baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan masu sahur sun yi cikin ƙoshin lafiya yau litinin 4 ga watan Yunin shekarar 2018. Shirinmu na karfe 6 na safa agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi kuka lalubo kai tsaye wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Ɗayan dare a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya. Ministan harkokin wajen Iran, Javad Zarif, ya bayyana yarjejeniyar da Amurka ta yi janyewar da Amurka ta yi daga cikin yarjejeniyar makaman nukiliya na shekarar 2019 a matsayin abin da ya saba. china ta gargaɗa amurka da cewa ba fasake kan yarjejeniyar da suka kulla na cinikayya a tsakaninsu yan cirani 46 ne suka mutu bayan da kwale-kwalen da suke ciki ya nutse a gabar tekun kasar tunisia to a garin mina da ke jihar niger nigeria wasu yan bindiga sun kai farmaki a sabon gidan yarin garin lamarin da ya kai ga asarar rayuka da tserewar fursunoni da dama a amma cikin suka yi kuma an kama mutum biyu to za a ci ƙarin bayani a kuma ci gaba da takaddama zargin alaƙa tsakanin wani gungun 'yan fashi da ya kai hari a garin ofa na a kwanakin baya da gwamnan jihar kwara Abdulfata ahmed da shugaban majalisar dattawa bukula saraki hukumomin jihar sun nesanta gwamnan da 'yan fashin to amma shin me yasa suka alakanta kansu da gwamnan ce bai sani ba bai sani ba wani hadimin gwamnan kenan za kuma ku ji ƙarin bayani sannan muna tafa da shirin ciki da gaskiya da karatun alkur'ani mai girma albarkacin watan ramadana mahmud lalo ne ke jagorantar shirin tare da ladan ibrahim ayawa wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya masu assalamu alaikum ministan harkokin wajen ƙasa iran javad zarif ya bayyana ya janye wadda amurka ta yi daga cikin tawagar jejeniyar makamin nukiliyan da aka cimma da ƙasarsa a matsayin abin da ya saba wa tsarin da aka cimma kuma ya buƙaci sauran ƙasashen da kar su kula da wannan yarjejeniyar da kar su bi sahun amurkan kafar yada labarai na gwamnatin ƙasar iraq ce ta faɗa jiya lahadi cewa zarif ya aike wa ministocin harkokin wajen sauran ƙasashen wasiƙa cewa su maye gurbin amurka a cikin yarjejeniyar musamman akan abin da kasarsa ta yi hasara sakamakon janye wadda amurka ta yi musamman idan suna son a cimma suna son a ceci wannan yarjejeniyar zarif ya bayyana yarjejeniyar shekarar 2015 na makamin nukiliya matsayin wanda yake daidai kuma mai cike da daukar hankali da da daidaito a batun da ya shafi kasashe. janyewar da amurka ta yi daga cikin wannan yarjejeniyar wanda ya saba wa doka da tsari musamman mata amfani da hanyar takurawa da gwamnatin amurka ke yi domin neman sauran kasashe su bisa hunta ya sa hakan ya saba wa bin doka da oda tare da kalubalantar manufofin majalisar ɗinkin duniya da kuma hukumomin duniya na ƙasa da ƙasa in ji zarif a cikin wasikar da aiki ga sauran ƙasashen da ke cikin wannan yarjejeniyar ita ko ƙasar china ta gargaɗi amurka ne cewa ta kwana da sanin cewa duk wata yarjejeniyar kasuwancin da suka cimma tsakanin su to ba fa wani sake muddin ma shugaba trump ya ci gaba da aiwatar da barazanarsa ta kara kuɗin fito da wasu sauran matakai game da wannan matsaya da aka cimma na kasuwanci wannan gargaɗin yana zuwa ne bayan da sakataren cinikayya na amurka wilbur ross shi da mukaddashin prime minister china liu suka kammala wani sabon zagayen tattaunawa a jiya lahadi a beijing da zuman samun daidaito akan harkan kasuwanci tsakanin kasashen biyu a wannan tattaunawar da beijing ta yi bayyana ƙudurinta na ƙara sayan kayayyakin amurka domin rage raran kasuwancin da ke tsakaninsu da amurka yanzu haka dai raran kasuwancin da ke tsakanin kasashen biyu ya kai na dala biliyan 375 a cikin shekarar ta gabata sai dai har aka kammala wannan tattaunawar ba a fitar da sanarwar bayan taro ba na bai ɗaya haka kuma babu wani bangare da ya bada cikakken bayanin yadda tattaunawar ta kasance. ma'aikatar tsaron ƙasar tunisia ta ce mutane 46 ne 'yan cirani suka mutu bayan da kwale-kwalen da suke ciki ya nutse a kudancin gabar tekun ƙasar hawa kuma mutane 67 ne jami'an da ke cikin gaban tekun suka ceto jiya lahadi sanarwar da ma'aikatar tsaron ta fitar ta ce ana ci gaba da wannan aikin ceton kuma 'yan ciranin wasunsu 'yan ƙasar tunisia ne da ma sauran wasu 'yan ƙasashe daban a wani al'amari na daban kuma an samu mutuwar mutane tara ciki har da yara shidda da suka mutu a jiya lahadi bayan da karamin jirgin ruwan da suke ciki mai dauke da mutane goma sha biyar ya nutse a gabar tekun turkiya da ke gunduma antalaya kamar yadda jami'an da ke gadin gabar tekun turkiya suka fitar da sanarwa rage kwararan 'yan cirani a kasar italiya shine ɗaya daga cikin manufofin jam'iyyar yaƙi da zuwa cirani na kasar italiya wanda shugabanta shine matteo salvini da aka rantsa a ranar juma'a da ta gabata a matsayin ministan harkokin cikin gida labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc jagoran lauyoyin donald trump rudy giuliani ya ce ba wani sirri ba ne cewa ko trump din zai amsa tambayoyi masu binciken shishigi da aka ake tuhumar rasha ta yi a zaben amurka na shekarar 2016 amma dai abin da tawagar ta itifaki a kai shine ba za ta bar shi amsa kowace tambaya ba tun da jimawa trump ya ce yana son ya amsa tambayoyi daga kwamitin binciken robert mueller to amma a jiya lahadi sai giuliani ya faɗa wa gidan talabijin na abc cewa kusan sun cimma matsaya akan wannan batu na hana shugaban na amurka ya zauna domin a yi masa tambayoyi maimako julian ya ce akwai yiwuwar hakan ta rutsa da shi muddin ko aka same shi da kantar karya to wannan yana nufin wani babban laifi ne a dokar kasa da ya rantsuwar karewa julian dai tsohon magajin garin birnin new york ne ya ce tawagar lauyoyin na trump za su iya barin a hira da shi a takaice kuma a yi masa tambaya kai tsaye ba da lunge-lunge ba ya ce kai wannan ma suna kokarin ganin ba a yi hakan ba gwamnatocin kasashe na duniya sun himmatu wajen karfafa yaƙi da cizon maciji wanda ya zama wata annobar da ke kashe mutane aƙalla kusan dubu tamanin da ɗaya a kowace shekara wani ƙudurin hukumar lafiya wato who shine ya yunkura wajen inganta wannan yaƙi da cizo ko kuma sarin maciji da kuma tare da samar da maganin dafinsa cikin farashi mai rahusa yanzu haka dai ƙasashen duniya 192 ne suka amince da wannan yunkurin a ƙarshen watan jiya hukumar ta lafiya ta kiyasta macizai masu dafi sun ciji mutane miliyan 1.800 zuwa miliyan 2.700 a shekara a kowace shekara kuma kusan 138 sun mutu hukumar ta ce sakamakon mutuwar kowane mutum da maciji ya sara haka kuma cikin biyar daga cikinsu sautari hudu daga cikinsu za su kasance da nakasa misali makancewa ko yankewar wani gabar jiki ko kuma shanyewarsa ko kuma zama cikin wani halin na rashin sukuni da ke da nasaba da gajiya tsarin maciji dai abu ne da ya yawa a cikin kasashen da ke kasashen yamma da sahara da kudancin asiya da kuma gabashin asiya in ji hukumar lafiya ta duniya ladan ibrahim a yawa ke ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc To da farko kimanin mutane biyu ne rahotanni ke cewa sun mutu a birnin Mina na jihar Niger Najeriya. Bayan da wasu 'yan bindiga da ba sun ko suwaye ba suka kai hari a sabon gidan yarin garin. Lamarin da ya sa da yawa daga cikin fursunonin suka tsere. Daga Mina ga rahoton da Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana. Rahotanni dai sun nuna cewar maharan sun auka wa gidan yarin ne bayan kammala sallar isha'i inda suka hallaka ma'aikacin gidan yari guda tare da wani fara hula guda. Ga dai abinda wani da lamarin ya faru a gaban idansa da ya nemi a saka ya sunansa ya shaida munta wayar salula. aka ce shi su kwanjem su waɗanda suka yi laifi suna ta kashe kashe ne su ne ya kamata in an kawo su a kuri da aka ce sai ake tara su. Wato waɗanda suka gudu duk wanda aka yanke hukuncin kisa ne. Da waɗanda kuma irin kowane lokaci ana yin ɗaukar su a kashe. yanzu yanzu yan prison ba wanda aka kashe wanda ke daure. a ba wanda aka kashe. wanda aka kashe dai mutum biyu da ɗaya shi prison order da kuma ɗan kabu kabun da ya kawo shi. ɗan kabu kabun da ya kawo shi an kai su asibiti. yanzu ga mutane nan duka har yanzu muna nan ni dai na ji dai na dawo gida. yanzu kamar prison ɗin wani hali ake ciki yanzu cikin daren nan. yanzu an raɗin waɗanda suka To na yi ta ƙoƙarin jin ta bakin jami'an gidan yarin, amma lamarin ya ci tura. Haka zalika na kira lambar wayar kakakin 'yan sandan jihar Niger ASP Abubakar ɗan inna, amma bai ɗauki wayar ba. Ko a lokutan baya ma wannan gidan yari mai fama da matsalar rashin kyawun hanya ya fuskanci irin wannan matsala daga 'yan bindigar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. To wannan hari an kai shi ne a daren jiya Lahadi. rundunar 'yan sandan najeriya ta bayyana cewa tana gayyatar shugaban majalisar dattawa bukola saraki domin amsa tambayoyi kan zargin alaka da wasu matasa da suka yi fashi a garin ofa na jihar kwara fashin da kai ga mutuwar sama da mutum talatin a watan afrilu har ila yau sun ce matasan sun ce akwai alaka tsakanin su da gwamnan jihar ta kwara abdulfatah ahmed kakakin rundunar wato 'yan sandan jimo mashud ne ya bayyana hakan a wani taron manema labarai a abuja a baya dai shugaban majalisar dattawa ya taɓa fitowa ya zargi sifeta janar ɗin 'yan sandan najeriya ibrahim idris da cewa yana mai bita da kulli domin ya ɓata mai suna ga rahoton hassan mai na kaina wanda ya fara da kalaman kakakin 'yan sandan najeriya The Senate President of Federal Republic of Nigeria, Senator Bukola Saraki, is being invited by the Nigerian police the Kakakin hedikwatar rundunar 'yan sandan Najeriya kenan ACP Moshid Jimo ke bayyana cewar rundunar na gayyatar shugaban majalisar dattawan Najeriya Dr. Abubakar Bukola Saraki da ya kai kansa zuwa sashen bincike na manyan laifuka na rundunar don kare kansa daga zargin da jagororin gungun 'yan jagalar siyasarsa da kuma suka tafka aika-aikar fashi da makami a wasu bankunan kasuwanci da ke garin Ofa na jihar Kwara. da cikinsa suka bindige har lahira mutane 33 ciki har da wata mata mai ciki da kuma jami'an 'yan sanda tara. In the of a bank robbery and the gruesome killing of 33 innocent persons which includes some pregnant women and nine police personnel. ACP Jima Moshut ya ci gaba da karin bayani. The five gang leader further confessed during investigation that they are political tool. Eh, jagororin 'yan fashi da makamin sun gaya wa 'yan sanda masu bincike yadda suka zauna suka tsara dalla-dallan yadda za su aiwatar da wannan aika-aika inda suka kara da cewa a matsayin su na 'yan bangar siyasar shugaban majalisar dattawan Najeriya Dr. Bukola Saraki da gwamnan jihar Kwara Alhaji Abdul Fattah Ahmad su ne suka samar musu da makamai da motoci da sunan kungiyar kwato 'yancin matasan kudancin jihar Kwara. Bukola Saraki and the governor gwamnan Kwara State Alhaji Fatai Ahmed. Na tambayi shugaban 'yan fashi da makamin Mr. Ayode Akinni Bosun matashi ɗan shekara 37 ko menene alakarsa da Dr. Bukola Saraki? I'm the chairman Liberation Youth Movement Kwara South. Ni ne shugaban kungiyar kwato 'yancin matasan kudancin jihar Kwara. Muna bangar siyasa ga Dr. Bukola Sarakin tun ma yana gwamna a jihar Kwaran. kamar kawo rudani lokacin zaɓe don kare muradunsa kaga wannan motar ma irar lexus jeep bukola sarakin ne ba ne. ta hannun shugaban ma'aikatan gwamnatin jihar kwara da ita ma muka aikata wannan fashe da makami a garin ofa to shi bukola sarakin ne ko gwamna abdul fatah ahmed suka sa ku ku aikata wannan fashe da makami don't send we are political a'a ba su bane suka samu amma saboda muna gadarar mu yan jagaliyar su ne shine muka sami kwarin gwiwar aikata abin da muka aikata wannan aikin shedan ne hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria alkali nura to dangane da wannan zargi da ya hada hadda gwamnan jihar ta takwara abdulfatah ahmed gwamnatin jihar ta fito ta musanta alakar gwamnan da gungun 'yan fashin kamar yadda za a ji daga bakin wani hadimin gwamnan jihar ta kwara a wannan rahoto da hassan umaru tambo ya aiko mana daga ibadan Dr. Muhyiddin shi shine mataimaki na musamman na 'yan jarida ga gwamnan jihar Kwara Abdul Fatai Ahmed. Dr. Uh, uh, Muhyiddin ya ce mai girma gwamnan jihar Kwara Abdul Fatai Ahmed ya musanta duk wata masaniya a game da wannan lamarin ko ɗaukar nauyi goyon baya ba da makamai ko ba da kuɗi ga 'yan bangar siyasa a jihar Kwara ko ma ko ina a cikin ƙasar nan. Don haka gwamna Abdul Fatah Ahmed ya yi watsi da zargin 'yan sanda da mutanen da aka kama. To Dr. Korode mutanen da aka kama sun yi zargin cewa su yaren gwamna Abdul Fatah Ahmed ne da Bukula Saraki. Sai Dr. Korode ya ce. Kamar yadda ya faɗa tun farko, mai girma gwamnan jihar Kwara Abdul Fatah Ahmed ya musanta ɗaukar nauyi ko goyon bayan waɗannan mutanen kuma ya tabbatar da shi ma shugaban majalisar da wajen Najeriya Sanata Bukola Saraki zai fito ya nisanta kansa ga mutanen da 'yan sanda suka nuna wa 'yan jarida. Na tambaye shi na nasa gani me ya jawo wannan zarge-zarge ga gwamnan jihar Kwara Abdul Fatai Ahmed sai Dr. Muhyiddin Akorede ya ce bai sani ba. Bai sani ba. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Tutumi a ta To albarkacin azumin watan Ramadana da muke ciki ga mu na karatun Alkur'ani mai girma daga wani matashi. sunana Aliyu Isa daga makarantar Hayatul Islam birnin Kwani Niger. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. rahmanir rahim. Qala fir'aunu wa ma rabbul alamin. السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم ربكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون صدق الله العظيم To madalla yanzu kuma ga shirin ciki da gaskiya. Jama'a salamu alaikum. A makon da ya gabata, mun ce za mu jingina batun fulanin nan da 'yan uwansu ke hannun 'yan sanda kimanin shekaru biyu ba tare da kotu ta yanke musu hukunci ba. har sai ofishin babban speto janar na 'yan sandan najeriya ibrahim idris ya kammala binciken da yake gudanarwa fulanin da suka biya maƙudan kuɗaɗe domin ganin an sako 'yan uwansu amma hakan bai samu ba kwatsam sai ga wata sabuwa wasu mutane ɗauke da bindigogi sun buɗe wuta kan biyu daga cikin fulanin da ke fafutukar ganin an sako 'yan uwan nasu waɗanda kuma suke zanta da wannan fili na ciki da gaskiya inda har ta kai ga cewa an kashe ɗaya daga cikinsu daya cikin fulanin mai suna sha'aibu lautai wanda ya tsallake rijiya da baya da raunin harbin bindiga ya ziyarci ofishin muryar amurka da ke abuja don shaida mana yadda wannan lamari ya faru suna nasir da hashin gumel abin da ya faru kwanan nan da muka yi gwagwarmaya mu gani an saka mamu yan uwa shi kenan daga nan sai waɗansu suka yi mamu target saboda ƙoƙarin da muke yi dai mu gani an sako mamu can uwa aka yi mamu target aka kace yayana ya sunan yayan naka sunan shi dauji halilu dauji halilu wanda kuka taba zuwa da shi tun farkon fara wannan zantawar wanda muka taba zuwa da shi da bature wanda har yake ta cewa dai Allah ya sa a dace Allah ya sa a samu a sako waɗannan yan uwan nan eh shi din ne aka yi mamu target ni din ma aka harbe ni Allah ya sa dai na tsira da raina amma shi a take aka yi shi a waje aibu ba mu labarin yadda ya san mutane kawai za su ji labarin sama-sama ne faɗa mana yadda wannan lamari ya faru a ina ne kuma ya faru to yadda abu ya faru dai ɓangaren akwanya da odolo wajen ne abu ya faru muna kan hanya zuwa gida eh, a jihar kogi to shine mutane suka tare mu wani mai mashi ya ɗauko su da bindigogi mutane masu bindigogi haka suka tare mu a kan hanya suka fara harba mu to daga wajen shi ke na yaya na rasa ranshi shine na yi kokari ba mu faɗi ba mai mashin ɗi ya ruga na bishi da mashin muna kan hanya yana ta guduwa saboda ni ina tura sabon mashin ya shiga wani ƙauye ina bishi har cikin ƙauye yaya na faɗi akan hanya kuma har yanzu ban tsaya ba na bishi har cikin gari shine ina ta kuwa ina kira jama'a shine jama'a suka yi kokari suka zo suka samu wannan mutumi na sheto ga abin da ya faru shine suka sheto wannan mutum in birshi in je kokarin dauko yaya na ɗin nan shine suka ce sun so wannan mutum shine ana kira shi Musa to shine daga wajen na rabu da shi da mutanen garin na koma waje yayana na ɗauko shi da babur na samu wani yaro ya taimaka mani muka kai shi wajen ɗan sanda daga nan muka ruga muka kai shi asibiti to wajen ne ya rasu a asibiti ba mu labarin shi wannan musan shi ma ba fulatani ne mai kiwo a shi musan kamannin shi dai gara ne ba ba fulatani ba cikin babbar kabilar jihar kogi kenan eh ne gara kenan daga nan wato abinda muke so mu gane yaya aka yi kace akan mashin abun kai kuna kan mashin da ina kuka je ne kai da shi marigayi halilu wato mu wushe da yamma mun kai ma yaran mu abinci saboda suna azumi lokacin da za mu dawo shine waɗannan mutane sun gani ina gani lokacin da muka wuce shine suka tare mu a wajen shine suka hada da mai mashin shi shine yana kawo su yana sauka da su a wajen su yara guda hudu da mai mashin shine biyar to da muka isa wani eh, wani irin mashin ne haka ya dauki mutum har guda biyar babban mashin ne ya dauka su saboda ya dauka su babban mashin ne muka gansu da babban mashin da ya gamu wajen shine muka iso wajen shine sauran yara suka raba kansu guda biyu waɗansu suka koma kudu waɗansu suka koma arewa to shine wannan mamajin ɗi ya ruga da ya ruga sai suka fara harbin mu to shine muka fara bin shi da mashin namu ba mu faɗi ba a wajen har Allah sa ya shiga gari ya na faɗi akan hanya ni kuma ina ta bi shi in gani wannan mutum wani irin mutumin ne eh, sauran wato mutanen sun sauka daga kan mashin ɗin eh sauran mutanen sun sauka daga kan mashin ya sauke ku akan mashin ɗin akan hanya mm-hmm. yadda abu ya faru kenan sai suka yi ta bude wuta ya eh, sai suka dinga bude mamu wuta kuma duk da wannan ya aka yi kai ka cije eh, ga karar harbe harbe ka ci gaba da tuka mashi to Allah ubangiji ya taimake mu dai bamu faɗi a wajen ba shine da na gani na ce to wannan mutum dai bai dai yi kokari in gani wannan wani irin mutumin ne ya kawo mutane haka suka tare mu suna ta harbin mu na bi shi har cikin anguwan shine na gan shi na kira mutanen suka zo suka tabbatar suka ce sun son shi daga wajen na ce to do Allah su je su taimaka mani yaya na faɗi akan mashin do Allah su zo su taimaka mani mu ɗauka saboda sun harbe shi. Ah, ba mu labarin kai kuma me ya same ka a lokacin ko kai Allah ya sa babu abun da ya shafe ka. eh ni din ma sun harbe ni a baya a nan sai dai Allah ban ya taimake ni saboda Allah ya sa kwana na yana gaba dai Allah ya taimake ni na tsira da raina. ina ne aka harbe ka harbe ni a baya gashi wurin da suka harbe ni ga wurin ana ka gani eh, ah. wuri biyu eh, ok nan wannan tabon eh wannan eh eh wajaje biyu eh wajaje biyu wajen eh, ne ne wato harsashin ya shiga kenan eh wajen harsashin ya shiga ai gefen wato inda yake nuna din dan sama wajajen dan gefen cinyarsa ne haka ta sama a ah, gefen dama ya nuna min inda babu shakka ga inda aka harba ah, wato albarushi daga nan kai sai jini ne rika zuba a ka eh jini ya dinga zuba a jikina har muka ɗauka yayana din muka kai shi asibiti dan sanda muka haɗu da su wajen kowa ya zo ya gani daga wajen suka ɗauka ni ne zuwa gida shine suka ɗauki yayana Allah ya mashi da su a wajen aka je aka binne shi a waje yaya shi yaya naka kuma ah, wato da yake kai ne mai tuka mashin yana bayan ka shi yasa ba mamaki shi yasa harsashin suka fi samun eh haka ne Allah ya sa ni ne na goye shi shine yana bayana shine Allah ya sa harsasin suka fi samun ta ni kuma ina gaba Allah ya sa su harsasan bata taba ni sosai ba wato ma'ana ba mamaki harsasan da suke jikinsa ne shine kamar ya zama garkuwa kenan a gare ka ya zama kai aka same ka ta gefe eh haka ne yadda abu ya faru kenan to shine yanzu nake roƙon gwamnati da Allah ka gani gwagwarmayar da muke yi akan a sako mamu uwa shine muna gani yanzu ana so a gama da mu yanzu gaba daya saboda mu dai yanzu mu yadda za mu yi mu rasa inda za mu sa kanmu yanzu kokarin da muke yi yanzu a sako mamu yan uwa an tabbatar muna da gaskiya mun fito mun gaya man duniya abin da yake faruwa a rike mamu yan uwa ba shaida ba komai dama shirri ne ake yi mamu a kama mamu yan uwa shi ai sun aikata wani laifi ba abin da suka aikata dama dai dabara ake yi a halaka mamu da zuri'an mu gaba ɗaya. dawo yanzu kan maganar shi marigayi halilu a lokacin da kuke tafiya da shi bayan an harbe shi akwai abin da ka je ya ce ko akwai abin da ya sa ka gane cewa lalle harsashi ya same shi shi dai abin da halilu yana gaya mani yi kokari kar in yadda in ka da mu yi kokari in tsira da mu yi kokari in tsira da mu abin da yake gaya mani a lokacin kenan hmm, duk da ya san cewa an harbe shi eh haka ne kafin bulle ya ya abin ya hankalin shi ya bata abin da yake gaya mani kenan yana shaida Allah yi mashi kokari in tsira da ran shi da Allah yi kokari in tsira da ran shi amma daga baya da kuka duba jikin gawarsa da ina da ina aka harbe shi an harbe shi a shinya da da kai wajen ne bulle da ya taba shi eh ga foton nan shine a gabanka ah, wannan ga dai kamar kansa ah, nan eh ga wajen da bulle ya taba ana a kai Eh, eh. a'a ba aski ba eh kan jini ne wannan yake fitowa haka eh haka kuma ga wajen da suka harbe shi kuma nan a shinya ga bullet din gashi tsana, ga hmm, wajen da eh, suka harbe shi yawa wato wajen kenan to shine muna roƙon gwamnati da Allah da annabi muna roƙon shugaban dan sanda na Najeriya da Allah da gwamnati da Allah su samu mu ido su taimaka mu abin nan a gane gaskiya magana na mutanen da suke so su gama da mu a doron ƙasa da Allah in wani laifi muka yi masa su zo su gaya mu da Allah ko wani laifi muna da shi suna so su gama da mu haka mu ba mu son hawa ba mu son sauka ba amma dawo ba mu labarin shi wannan ah, mutumin mai suna musa ya aka kare da shi ah, shin ya samu shi ma ya gudu ne ko yanzu yana ina to yanzu dai da aka harbe a yana ya rasu a gari shine mutanensu ba mu sani yadda suka yi suka kamo shi suka mika man yan sanda yanzu haka yana hannun yan sanda kun tabbatar yana hannun yan sanda a ji eh mun tabbatar yana hannun yan sanda yanzu na kuma ga wata takarda da kuka rubuta yana ga anya da rashin ta zuwa ga babban eh, sufetun yan sanda na kasa ibrahim kotum idris eh, menene amfanin ko ko me yasa ka rubuta ka rubuta wannan takardar abinda ya sa muka rubuta takardar nan saboda mu yanzu eh, ran mu ne muke jiman tsoro bayan haka kuma magana na muna so a ɗauko shi daga shan a kawo shi nan a yi bincike a tabbatar magana na yadda yake tafiya ma'ana shi wannan mutumin musa da ka kokari ka je ka gano shi shi kake so a a fito da shi daga kogi ke dawo da shi a fito da shi daga kogi a kawo shi nan Habuja, a bincika shi mutane sauran mutane nan a kamo su a kawo su a ji dalilin da ya sa suke bi mu haka suna ta harbe mu idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo ku tattaunawa da wannan fili da Adamu Alhaji Laute ɗaya daga cikin 'yan uwan fulanin da aka kai wa wannan hari yanzu amadadin Nasiru Adamu El Hikaya nisar fili hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya. kuma da yanzu kuma ga labarai a takaice. ministan harkokin wajen ƙasar iran javaz zarif ya bayyana ya janyewar da amurka ta yi daga cikin tawagar yarjejeniyar makamin nukiliyar da aka cimma da ƙasarsa a matsayin abin da ya saba wa tsarin da aka cimma kuma ya buƙaci sauran kasashe da kasu kula da wannan mataki da amurka ta ɗauka kafar yaɗa labarai na gwamnatin ƙasar iraq ce ta faɗa jiya lahadi cewa zarif ya aike wa ministocin harkokin wajen sauran ƙasashen wasiƙa cewa su mai gurbin amurka a cikin yarjejeniyar musamman akan abin da ƙasarsa ta yi hasara sakamakon janyewar da amurka ta yi ita kuwa kasar china gargadi ta yi wa amurka cewa ta kwana da sanin cewa duk wata yarjejeniyar kasuwancin da suka cimma su to ba fasake muddin ma shugaba trump ya ci gaba da aiwatar da barazanar sa ta kara kuɗin fito da wasu sauran matakai game da wannan matsaya da aka cimma na kasuwanci wannan gargadin na zuwa ne bayan da sakataren cinikayya na amurka wilbur ross shi da mukaddashin prime minister china liu suka kammala wani sabon zagayen tattaunawa a jiya lahadi a beijing ma'aikatar tsaron ƙasar tunisia ta ce mutane 46 ne 'yan cirani suka mutu bayan da kwale-kwalen da suke ciki ya nutse a kudancin gabar tekun ƙasar hawa kuma mutane 67 ne jami'an da ke gadin gaban tekun suka ceto jiya lahadi sanarwar da ma'aikatar tsaron ta fitar ta ce ana ci gaba da wannan aikin ceton yanzu haka jagoran lauyoyin shugaba donald trump Rudy Giuliani ya ce ba wani sirri ba ne cewa ko Trump din zai amsa tambayoyi masu binciken shishkin da ake tuhumar Rasha da ta yi a zaben Amurka. Masu aro da haka muka kawo karshen shirin a wannan lokaci sai kuma da an jima a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu zo ɗauke da wani sabon shirin idan Allah yadda yanzu a madadin Shiladin Ibrahim Ayawa da Chiyobahiro Diodone da John Ellison da ya daidaita mana sautuka. Muhammadu Lalu ke cewa sai mun haɗu a shirinmu na hantsi. Assalamu alaikum.